This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20-26-31-42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan jam'iyyar PDM sun yanke shawarar mara ɗan takarar shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari baya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Shi da Kubo Asari yana ga yanzu fata lokaci da mutum ya saya kira gare shi ma kamar yadda muke a baya cewa wai ya bi doka ko ya daina abin da yake saboda idan kansa ta fito a jikin mutum ana cire ta ne baki da sannan a samu sauki. To wannan maganar shugaban kungiyar matasa masu sa ido a kan harkokin zaɓe ta ƙasa ne Alhaji Aminu Aliyu. Dan an jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku a kan kira a kama irin waɗannan mutanen masu neman hargitsa ƙasa. Sai ku kira mu da wannan sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alama plus a gaban lambar. Murtala Faruk Sanyin na zai kawo mana labaran wasanni daga Sokoto, amma kafin nan ga halin da duniyar take. Jama'a masarama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. rahotanni na cewa sojojin chad da ke yakar boko haram sun kwace wani ƙauye daga hannun mayakan sa kai arewa maso gabashin najeriya wani dan ƙasar Nijar mai suna Abubakar Mustapha da ke kusa da bakin iyakokin kasashen guda uku ya gaya wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa dakaran Chadi sun kwace ikon garin Malam Fatori yau Alhamis biyo bayan har-haren sama da aka kai wa mayakan a cikin dare. A tattaunawa da aka yi da Abubakar ta wayar tarho ya bayyana cewa ya ga jiragen saman yaƙi sun wuce daga bisani kuma ya ji ƙarar bama a daren jiya Laraba. Ya kara da cewa sojojin Nijar sun rufe bakin iyakar ƙasarsu domin hana mayakan da ke arcewa ketarawa su shiga ciki. ya zuwa yanzu dai jami'ai ba su tabbatar da rahotannin ba amma rundunar sojin najeriya akan dandalin sada zumunci na twitter ta bayyana cewa ta kai hare-haren sama a kusa da garin malam fatori a kwanaki biyu da suka gabata ta kuma bayyana cewa akwai sojojin chadi da ke aikace-aikace a wannan yanki a kwanakin bani da kasashen chadi da kamaru suka aika sojoji domin yaƙar boko haram ƙungiyar da ke kame yankuna da yawa a jihar borno a ciki har da sansanin sojoji na kasashen haɗin gwiwa a kusa da tafkin chadi To Bello har yanzu muna kan batun Boko Haram fa saboda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta bayyana cewa tashe-tashen hankula ya saka mutanen Najeriya su dubu goma sha hudu arcewa zuwa makwabciyar ƙasar Chadi a cikin watan nan na Janairu. Mayakan Boko Haram a arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soji kuma sun kai hari a kan garin Baga da ke kusa da tafkin Chadi a farkon wannan watan. Wasu rahotanni sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun kai dubu wani abu. Da yawa daga cikin wato jama'ar da suka yi gudun hijirar sun bayyana wa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya irin munanan labaran hare-haren a ciki har da harbin jama'ar da suka yi ƙoƙarin arcewa cikin kwale-kwale. Wani mutum ya bayyana cewa ya ga gawarwakin mata da yara suna iyo a cikin tafkin na Chadi. A baya-bayan nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Bagasola da ke Chadi. Hukumar na kyautata zaton cewa misalin 'yan Najeriya dubu talatin ne za su isa Chadi kafin ƙarshen wannan shekarar. Labaran duniya kuke saurari daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ko WHO a takaice yau Alhamis ta bayyana cewa yankurin dakile yaduwar annobar Ebola mafi muni da aka taba gani. Yanzu ya mai da hankali ne akan kawo ƙarshen annobar baki ɗaya biyo bayan faduwar adadin waɗanda suke dauke da cutar da aka taba gani tun ƙarshen watan Yuni. An samu dai labarin cewa mutane 99 ne suka kamu da cutar a makon da ya wuce a kasashen da suka fi kama da wannan cuta wato guinea Liberia da Saliyo bayan sabon kiyasin da WHO ta yi. Kasar Saliyu ta ce tafi samun raguwar adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta a makon da ya wuce, inda mutane 65 kacal suka kamu idan aka kwatanta da makon baya inda mutane 117 suka kamu da wannan cuta da kuma makonni uku da suka wuce lokacin da mutane 184 suka kamu da Ebola. A Liberia inda annobar ta yi kamari a baya-baya an samu mutane guda hudu ne kawai waɗanda suka kamu da wannan cuta idan dai har aka kwatanta kuma da watan Agusta da Satumbar shekarar bara inda akalla mutane 300 ne suke kamuwa da cutan a cikin mako ɗaya. Hukumar lafiya ta duniya China ta bayyana cewa a wannan rukuni na biyu a yaƙi da Ebola jami'ai za su kawo ƙarshen gine-ginen asibitocin wucin gadi inda za su fi mai da hankali ne akan neman mutanen da suka kamu da wannan cuta da kuma kulawa da su da kuma mahulɗa da jama'ar al'umma domin tabbatarwa an binne gawa yadda ya kamata. Daga ƙarshe kuma bari mu tsallaka zuwa gabas ta tsakiya inda ƙasar Jordan ta ce ba za ta saki wannan matar da aka samu da laifin kitsa ta'addanci ba har sai ta samu shaidar da ke nuna cewa matukin jirgin ƙasar Jordan da ke hannun 'yan ISIS yana da rai. Wani kakakin gwamnatin ƙasar mai suna Muhammad Almumani ya faɗa yau Alhamis cewa jami'an ƙasar na shirin yin musayan matar 'yar harin ƙuna baƙin wake Sajida Al-Rishawi da matuƙin jirgin Mu'az Al-Kasebe idan har suka tabbatar da cewa yana raye. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ta shirye-shiryen babban zaɓe, jam'iyyar PDM ta yanke shawarar goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a daidai lokacin da jam'iyyar pdp ke murna cewa ta samu nasarar shawukan da samun goyon bayan 'yan kungiyar nan ta yarbazalla wato a fere da ta al'ummar ibo wato ohunaize jam'iyyar apc kuma yanzu ta shiga murna cewa jam'iyyar pdm wato people's democratic movement ta yi babban taron ta na ƙasa inda ta amince ta baiwa dan takarar mukamin shugaban kasa a inuwar jam'iyyar apc wato jiran muhammadu buhari goyon ta idan lokacin zaɓe na shugaban kasa ya yi a cikin najeriya kamar da yadda shugaban jam'iyyar alhaji bashir ibrahim yusuf yake bayyana min a da na da shi abuja wannan mataki sun yanke shi ne bayan da suka yi nazari mai zurfi cikin 'yan takarar suka ga cewa muhammadu buhari shine mafi cancanta ga dai karin bayaninsa akwai bambanci tsakanin ku ce jam'iyya ta ce tana goyon bayan ɗan takarar wata jam'iyya da kuma ta ce ita ma ta mai da wannan ɗan takara ɗan takararta a tsarin doka jam'iyya biyu ba ta tsayar da ɗan takara ɗaya saboda haka har yanzu janar buhari ɗan takarar jam'iyyar apc ne kawai mu shawarar da muka yanke shine mu goya masa baya matsayin mu na jam'iyyar pdm kuma muka yi kira ga 'yan jam'iyyar mu su fito kwansu da kwarkwatar su su sa masa ƙuri'a da kuma duk wani mutum da yake sha'awar jam'iyyar PPM. Wannan shine ne abin da ya faru. To amma ya za a yi da naku 'yan takarar na sauran mukamai daban-daban daga gwamna har zuwa karamar hukuma? Eh to ai 'yan takarar jam'iyyar PDM ne wannan kuma har yanzu suna nan suna takarar su kuma su masu zaɓe a ƙananan hukuma hukumai da kuma jihohi sun san 'yan takarar kowace jam'iyya. Saboda haka in sun zo zaɓe za su zaɓi 'yan takararmu amma tun da ba mu da ɗan takarar shugaban ƙasa, kuma mun yadda za mu goya janar buhari baya mun gaya wa duk magoya ba mu idan sun zo zaben ɗan takarar shugaban ƙasa kasa zaɓi janar buhari to amma wannan kasawa ce gare ku kenan a matsayin ku na jam'iyya a ce ba ku da ɗan takarar shugaban ƙasa eh, wanda zai tsaya takara koyi zaɓe daga sama har ƙasa eh, zubi ɗaya a'a ba kasawa ba ce abin da ya dame mu yanzu makoman najeriya kasan idan babu ƙasa babu zaɓe so abin da ya damu ne mu shine shin wannan ƙasar za ta yi ci gaba da ɗorewa a kan ƙasa nan da shekara hudu idan muka tsaya muna rigima a kan cewa wane ne zai shugabance ta sai mu ganin cewa idan so muke kasar muke so ba kan mu kawai muke so ba ya kamata mu tun da jam'iyya ce wadda aka yi mata rajista shekara ɗaya da rabi da ya wuce kuma ba shakka duk wanda yake da zurfin tunani zai ga cewa a wannan shekara ɗaya da rabi da suka wuce ba za mu iya cin takarar shugaban kasa ba kuma mu raba kuri'un mutane kuma mu raba wa mutane hankali sai mu ga cewa mu dakata manya-manyan jam'iyyu da sauran jam'iyyun Najeriya su fito da 'yan takara a ci mu gani wani ɗan takara ne wanda yake ya fi kowanne yanci wanda kuma idan aka danka masa amanar Najeriya zai yi fitar da ita daga halin da take ciki. Yanzu kaga an gama duk wato kaddamar da 'yan takarkaru kowace jam'iyya ta takardun takardunta na ɗan takararta ga hukumar zaɓe kuma mun san jam'iyyun da suka fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun nan muka ga babu wanda yake da ɗan takara da ya fi na buhari inganci saboda haka domin ka fitar da kasanmu daga hannun da take ciki yanzu mu muka zauna a matsayinmu na jam'iyya muka duba wannan matsayi muka ga cewa shi ya kamata a goya baya amma ba gazawa ce ta sa aka ga wasan kasan ne sa aka Alhaji Bashir Ibrahim Yusuf kenan shugaban jam'iyyar PDM a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da suka gana da Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC akan cewar shine dan takarar da za su mara baya a zaben shugaban kasa. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. Haka kowa ya shaida shatan zamani. a gaida Umar Faruk Musa. To game da barazanar da wasu ke yi ta tada zaune tsaye in har ɗan takararsu bai ci zaɓe ba. Ya sa na tuntuɓi shugaban ƙungiyar matasa masu sa ido a kan harkokin zaɓe ta ƙasa. Alhaji Aminu Aliyu Katsina a kan batun ga abin da ya ce. To da farko dai abin da zan ce game da irin waɗannan mutane shine mutane ne waɗanda dama ba karo na farko kenan suna yin irin waɗannan maganganu ba. Sun yi a karo da dama kuma ba abin da ya faru bayan sun duk da irin kiraye-kirayen da al'ummar kasar nan suka ta yi game da ɗauki mataki a kansu wanda magana ta ƙarshe da aka yi irin wannan ta ce wadda shi wannan mutumin da ake kira da kuba asari yi kenan cewa idan dai har shugaban ƙasa wanda yake mulki a kai yanzu bai ci zaɓe ba za su kaddamar da yaƙi a ƙasar nan na ji shi ne magana ta karshe ko shi da kubo asari yana ga yanzu bata lokaci da mutum ya tsaya kira gare shi ma kamar yadda muke a baya cewa wai ya bi doka ko ya daina abin da yake saboda idan kansa ta fito a jikin mutum ana cire ta ne baki da sannan a samu sauki sannan maganar da shi ɗan juma ya yi wanda babban mutum ne a ƙasar nan kuma mutum ne wanda ake girmama shi mutum ne da ya kamata a kalli maganar shi musamman su hukumomi domin har in ya kasance ana irin wannan magana ba a mataki ba to shi kan shi shugaban kasa na farko dai ya gwada cewa bai sauke nauyin rantsuwar da ya ta mulkin yan Najeriya ba ya yi rantsuwa akan zai tsara rayuka da kasar nan baki ɗaya rayukan yan Najeriya da dukiyoyin su da ƙasar baki ɗaya haɗin kanta to in har za a ce za a kaddamar da yaƙi a ƙasa bai yi komi ba to ya gwada cewa yana goyon bayan wannan na ko bai sauke na farko yana goyon bayan wannan na biyu ko bai sauke nauyin rantsuwar da ya yi ba saboda haka ya zama tilas ne a kama shi in ba haka ba to gwamnati mai ci tana goyon bayan shi kuma na biyu ta warware rantsuwar da ta yi wannan shine abin da muke faɗa yanzu muna gaya musu ne haƙƙin da yake akan su ba muna kira a gare su ba cewa ya zama dole su kama shi sannan kuma don habba su kama shi ba yanzu suka hukunta shi to na farko ya gwada rantsuwar da suka yi ba su cika wannan rantsuwar ba ba su sauki ba na biyu kuma ya gwada suna goyon bayan shi idan kai sun kama shi ya gwada sun sauke nauyin rantsuwar da suka yi kanta za su tsara kasar nan sannan na biyu kuma sun gwada ba su goyon bayan shi in sun kama shi. Masu sauraro yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan kira a kama irin waɗannan mutanen masu neman a hargitsa ƙasa. Ku kira mu da wannan sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu biyar biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ku sanya alama plus a gaban lambar amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa sakar ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai To madalla masu saurare yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan kiran da aka yi na cewa a kame irin tsageren nan masu neman a hargitsa ƙasa wato idan har ɗan takararsu bai yi nasarar samun zaɓe ba. Kuna iya kiran mu a wannan sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu wani kira daga Najeriya. jihar Filato. Hello? Hello, salamu alaikum waye alayi. A sunana Hosea Apollos daga Jos. To, Malam Apollos me zaka ce game da wannan kiran na yau? Eh, kasan Alhaji Tokumbo eh, mutum nan shi ne yana so ya tar da zaune su Tun da dadewa wannan mutum yana nema masifa ne da yan arewa. amma tun da haka ne yanzu ya kamata a kama shi a kai shi gaban kotu shi ne ra'ayi na kenan to malam apollos mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi na akarami daga shi aukar mamur goma kaduna shugaban kungiyar murtala na kasa rashin jihar kaduna to malam akarami me zaka ce game da batun yau To gaskiya abin zan ce game da wannan tukumba asara din gaskiya tsakanin Allah shi karamin kwaro ne kuma shi karamin shedani ne. Mu ya fito waje dan uwar ubansa in kama shi billalan zama maganin sa. To masu sauraro muna nan muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku amma ba na cin zarafi ba ko na zagi muna so mu ji ra'ayinku ne akan irin kiran da aka yi na cewa a kama tsagera. ko ma wani iri ne ko wani iri ne masu neman su hargitsa ƙasa masu neman su da zaune tsaye bayan zaɓe ko lokacin zaɓe lambobin da za ku kama mu wato sabuwar lambar da za ku kama mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama plus a gaban wannan lambar Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna nan muna jiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To madalla mun samu kira daga jihar Benue. Salamu alaikum waye akan layi. Amin alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. Alhaji Usman da Tijo ne dan dattawa. To Alhaji Usman me zaka ce game da batun yau? Wato batun yau gaskiya wannan irin al'amari ni ba wanda nake dora masa wannan haƙƙin wani abu illa ita jam'iyyar PDP da shugabannin ta da shugaban kasa. Yemi wallahi tallahi ba wanda ya wuce hukunci. To kun ba tarin nan ya daɗe ina wannan al'amari. irin wannan batutuwa mu bai za mu mamaki ba ko ni zai iya faɗa domin ne wai suka ɗaure masa gindin ai mutanen mu ne suka yi maya maya gindin su wato na jin irin wannan abubuwan da ke faruwa to madalla alhaji usman mun gode yanzu kuma bari mu je malama dori <coughs> wa alaikum salam da wa muke magana suna magana da Adamu mai gaske daga nan karamar hukumar Abadan. To Malam Adamu mai zaka ce game da batun yau? A gaskiya wannan kira da mutanen nan suka yi gaskiya suna neman ta da hankali ne a kuma gaskiya kamata gwamnati ta ɗau mataki a kai ba zai zama cewa daga nan arewacin mu idan aka yi wata yar magana kaɗan za ka ga jami'an tsaro sun gayyaci mutane domin su ansa bayanai amma su za su faɗi maganganu da ran su yake so gwamnati sai ta yi birin bayan ga ss ga duk jami'an tsaron sun su yi birin da wannan al'amari a gaskiya kamata su sani fa najeriya nan ta mu wani tarki ko gaba ɗaya mu ne ba samun shiga cikin halin kaka na kai saboda haka yana kira ga ainihin mahukuntan najeriya gaskiya a kai mataki a kansa kamar yadda catholic ɗan jimaye wannan magana salamu alaikum ko sake lafiya biyu to mun gode malam adamu yanzu kuma bari mu je jihar kano hello waye akan layi wa alaikum salamu To Malam Musa menene gudunmuwa ka game da batun yau? Eh to ni dai ina abin da nake nake magabata a kansa yanzu gwamnati gaskiya ta ta ɗaukar mataki akan wannan abin da ke faruwa. Na'am. To amin amin Malam Musa Abdullahi daga jihar Kano mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu. Masu sauraro har yanzu muna nan muna jiran kuma na da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku akan irin kiran da aka yi. na cewa a kame masu neman tada zaune tsaye masu neman hargitsa ƙasa. Mun samu kira daga jihar Jigawa, hello waye a kan layi. Eh Musa ba zara ne, Musa ba zara ne daga Martaba jihar Jigawa gudan lokal gamin. To Musa Baba Yaro me zaka ce game da batun yau? Gaskiya a ra'ayina shi wannan da kuya a harfin nan gaskiya kamata a kama shi har da Allah. Maganar nan wanda ya gaskiya da yi magana a Najeriya za a kwanta Allah shi ba. saboda shi idan irin wannan magana ke faɗa bai kamata ba yana da cikin ko abin da ya kamata ya kira mutane su zai zaɓi gudunar da suke so kenan to amma har da Allah shi ma ya san wannan magana ba za a zaɓi gudunar ba sai kamata shi kawai ya yi haƙuri kawai bai kamata ya ce wannan magana ba a kama shi kawai shi ne a hukunta shi To Madalla Musa Baba Yara mun gode yanzu kuma bari mu ɗauki kira na ƙarshe daga jihar Katsina. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam da mara rabi da yarda ke kuke magana. To me za ka ce game da batun yau? To abin da zan ce game da wannan takubu a tsari na goyi bayan a kama shi a tatsi da yani da jigirai domin abin da yake faɗi ganin muna ganin kamar da hannun gwamnati idan ba ta kama shi ba. Saboda ta da hankalin ƙasa ne. Abin da zan ce kenan. To. Malala. To madalla mun gode da wannan ra'ayoyi da kuka turo mana yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar gini ta sami hayewa zuwa zagayen kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka yanzu haka ake fafatawa a kasar equatorial gini bayan da ta yi galaba a kan mali a kuri'ar canke da aka gudanar kasashen biyu dai sun kammala wasannin matakin rukuni-rukuni ne da maki uku-uku kowacensu da ma komai iri ɗaya ƙasa ga cote da ke shugabancin rukunin su na d da maki biyar wannan ne yasa aka yi musu kuri'ar da ranar yau ɗin nan inda kasar ta gini ta canka za ta kuma kara ne da kasar ghana da ke saman rukunin c a sauran wasannin kwata final na gasar ta cin kofin nahiyar afirka congo za ta kara da takwararta kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tunisia da ta zo ta ɗaya a rukunin b za ta haɗu da mai masaukin baki equatorial guinea yayin da cote d'ivoire za ta kece ni da kasar algeria a ranar asabar ɗin mai zuwa ne dai za a so fafata wasannin na kwata final idan kuma muka leƙa fagen wasan tennis ɗan ƙasar birtaniya andy murray ya sami kaiwa a wasan ƙarshe na gasar tennis ta duniya ta australia open da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar australia murray dan shekaru 27 ya sami kaiwa wasan ƙarshe ne bayan da ya yi galaba akan thomas beric a wasan kusa da ta ƙarshe kuma wannan ne karo na takwas da yake kaiwa a wasan ƙarshe ta babbar gasar tennis ta duniya murray da ke matakin na farko a birtaniya kuma na shida a duniyar tennis zai fafata ne da wanda ya yi nasara a wasan gobe juma'a tsakanin novak yakovic da stan wawrinka inda yake fatan samun nasarar lashe gasar karo na hudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai yi sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan ta kudu sun amince a bisa manufa su kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya yi sanadin mace-macen dubban mutane a Sudan ta kudin. Yanzu lokaci fa ya yi na aiwatarwa a zahirance. Amurka da haɗin kan abokan hulɗarta na Troika wato Ingila da Norway na kira ga bangarorin da su yi amfani da babban taron gwamnatoci kan ci gaba na yau 29 ga watan Janairu wajen samar da zaman lafiya. a daidai lokacin da ake fuskantar taɓarɓarewar rayuwar ɗan adam a sudan ta kudu babu wata hujja ta ci gaba da jinkiri game da tattaunawar ko kuma ci gaba da tashin hankalin muna jinjina ma gwamnatocin da ke kungiyar ta igat da kuma wakilanta na musamman saboda jajircewar su wajen neman zaman lafiya muna kuma yin maraba da wani mashahurin sako daga ministan harkokin wajen china wang yi kan ɓangarorin su kama tafarkin zaman lafiya muna la'akari da yarjejeniyar da aka cimma ranar 21 ga watan janairu a garin arusha na arewacin tanzania wanda ya zama jadawalin haɗa kawuna da kuma sulhunta ɓangarori uku na jama'iyyar sudan liberation movement mai mulki to amma mun yi matuƙar takaicin ci gaba da ƙememan da ɓangarorin suke yi wajen buƙatar su yi haƙurin da ya waje ba don cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa cikin watanni biyu da suka gabata kalamansu na nuna cewa sun nesanta kansu daga alkawaran da suka yi a baya kuma an ci gaba da saba ma alkawaran tsagaita wutar da aka cimma muna kira ga dukkanin ɓangarorin da cewa su sake ba da himma kan batun tattaunawar cikin hanzari da kuma niyyar haƙura a dakatar da duk wani matakin soji ba tare da ɓata lokaci ba a kuma kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kai wajen tsawon shekara guda bayan da aka fara tashin hankalin kusan 'yan Sudan ta kudu miliyan biyu sun rasa muhallansu, sama da dubu ɗari kuma na ƙarƙashin kulawar wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Sudan, sannan kuma ƙasar na fuskantar yiwuwar ƙarancin abinci. Tare da wasu masu ba da tallafi na ƙasa da ƙasa, za mu ci gaba da tallafawa mutanen Sudan ta kudu, waɗanda ke fama babu gaira babu dalili sanadiyar wannan tashin hankalin. an saurari shafin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma bari mu koma wa Bello ya ba mu labarai amma a takaice. maryam rahotanni na cewa sojojin chad da ke yakar boko haram sun kwace wani ƙauye daga hannun mayakan sa kai arewa maso gabashin najeriya wani ɗan ƙasar nijar mai suna abubakar mustapha da ke kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda uku ya gaya wa sashen faransanci na murya amurka cewa dakarun soja fa sun kwace ikon garin malam fatori yau alhamis biyo bayan hare-haren sama da aka kai wa mayakan a cikin dare a tattaunawa da aka yi da abubakar ta watar ya bayyana cewa ya ga jiragen saman yaƙi sun wuce daga bisani kuma ya ji ƙara mai a daren jiya laraba ya ƙara da cewa sojojin nijar sun rufe bakin iyakar ƙasarsu domin hana mayaka da ke ce mayaka da ke arcewa ketarawa zuwa Niger. din. Kasar Jordan ita kuma ta ce fa ba za ta saki wannan matar da aka samu da laifin ta'addanci ba har sai ta samu shirin da ke nuna cewa matukin jirgin kasar Jordan da ke hannun ISIL yana da rai wani kakakin gwamnatin kasar da mai suna Muhammad Al-Muhammani ya faɗa Alhamis uh, cewa jami'an kasar da na shirin yin musayar matar ne ta harin kunar bakin wake Sajida Al-Rashawi da matukin jirgin ma'as alkasas bay ita kuma hukumar lafiya ta duniya maryam ko who daga cewa alhamis ta bayyana cewa yunkurin dakile yaduwar annobar ebola mafi muni da aka taba gani yanzu ya mai da hankali ne akan kawo karshen annobar baki daya biyo bayan faduwar adadin waɗanda suke dauke da cutar mafi yawa da aka taba gani tun karshen watan yuni da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Ga gaisuwar taya murna ga Malam Hama Adama Haman na gidan rediyon ABC Yola da ke jihar Adamawa. Murnar ɗaurin auren 'yarsu Raihana da Usman Abubakar wanda za a yi ranar 31 ga watan nan na Janairu da misalin karfe tara na safe a kofar gidansa da ke Yola. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai albarka "Amen" yanzu a madadin bello habib galadanci da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Otku ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara yinin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.